This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan dare na Asabar kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Niger kuma ana jin mu a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya birnin kwanni sai masu duniyar gizo ko kwamfuta a voahausa.com da sashen hausa.com da jama'a wasanninku da huta aliyu mustapha sakwato ne tare da usman ahmad kabara da kuma sauran abokan aiki na da suka hada da mai bada umarni kabil kaleb ko da injiniyoyin muke tarbon ku ga shirye-shiryenmu na wannan lokaci yanzu usman zai baku labaran duniya wanda bayansa za mu kawo shirin shirinmu na mu tattauna jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga kuma cikakkun labaran Ƙungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a yau Asabar cewa ɓoyayyen shugabansu ya bayyana cewa suna nan suna ci gaba da dabarun yakin su na salon daular Islama sannan hare-haren da Rasha da Amurka ke jagoranta na taron dangi ma suke kai musu baya tasiri a kansu. Shugaban ya bayyana cewa Allah zai ba mu nasara akan waɗanda ba Allah suke bautawa ba sannan ya ce yanayin zafin yakin yanayin tsarkinsa a wajensu. jawabin na sautin murya mai tsawon mintuna 24 da suka liƙa shi a kan shafinsu na twitter ya bayyana sunan wanda ya yi jawabin da suna abubakar albagadadi sakon ya soki ƙasar saudiya da kakkausar murya a yunkurinta na kafa sojojin taron dangin ƙasashen musulmi inda albagadadi ya yi kira ga 'yan ƙasar saudiya da su tashi su yaƙi a zaluman sarakunansu inda ya ce suna haɗa kai da yahudawa da sauran turawan yamma domin yaƙar su da sunan ta'addanci. Sakon ya zo daidai lokacin da ake daɗa samun rahoton rundunar sojojin Iraki na daɗa kutsawa garin Ramadi a ƙoƙarinsu na kwato ikon garin daga hannun su 'yan Da'ish wanda suka kwace tun watanni bakwai da ya wuce da suka wuce. Ƙasar Sabiya ta kame mutane 80 a ɗaya daga cikin manyan yunkurin ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa kawo yanzu. wanda a baya ta cafke mutane 79 inda suka sake kama guda ɗaya. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Nabotsa Stefanovic ya bayyana haka a yau Asabar. Ya ce kaman ya hada da manya-manyan jami'an gwamnati wa'inda ake zargi da wawure kuɗi ko kuma yin sama da faɗi da abin da ya kai dala Amurka miliyan 100 a jawabin da ya bayyana wa manema labarai a Belgrade. inda ya ce an kama har da tsofaffin ma'aikata da kuma waɗanda suka rike magajin gari haɗa da wasu shugabannin manyan kamfanonin kasuwanci ya dai ce ba zai bayyana sunayen waɗanda abin ya shafa ba ministan ya ce har yanzu jami'an 'yan sanda na fafutukar sake kama wasu mutanen da suka rage masu alaƙa da wannan cin hanci da rashawa don tsabtace gwamnatin ta sabiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kakakin rundunar sojojin Iraki ya ce sojojin sun dada kutsawa cikin tsakiyar birnin Ramadi a fafatawar da suke yi a kokarin sake kwato ikon garin na Ramadi daga hannun 'yan kungiyar ISIS tun bayan watanni bakwai da suka kwace. Dakarun dai sun mai da hankali ne akan ginin gwamnati wanda yake hannun 'yan ISIS din wanda kuma 'yan ta'addar sun mamaye shi har sun zagaye sassansa ko kuma kewan shi da bama-bamai inda sojan ya ce sun yi amfani da jiragen yaƙi yaƙi ta sama wajen tada bama-baman da aka binne ɗin don karya shafi sojojinsu amma kakakin ya yarda ya faɗi adadin lokacin da suka ɗauka don ƙwace birnin da kuma sake fatattakar waɗanda suke cikinsa amma ana kyautu zaton aƙalla masu tsatsauran ra'ayin sun kai guda ɗari a cikin birnin. mutane da dama ne suka ɓace kuma ake fargaba wasu sun rasa ransu a zabtarewar ƙasa da aka samu a babban yankin da ake haƙar duwatsu a arewacin myanmar inda akalla mutane 100 suka mutu ko kuma ake sa ran sun mutu wanda kuma hatsarin da ya taɓa faruwa akalla shi ma ya taɓa laƙume mutanen da suka kai 100 masu aikin ceto sun fara binciko wanda abin ya shafa ko kuma abin ya ritsa da su inda ya faru a garin hapka kant a jihar Kachin wanda cibiyar ma'adanan ita ce mafi girma a kasar. Har yanzu dai jami'ai sun ce ba za su iya faɗar adadin waɗanda suka rasa rayuka ko kuma suka jikkata ba. Wata ƙungiya mai suna Global Witness ta taɓa bincika yadda ake almubazzaranci da kuɗin shigar da ake samu da wannan ma'adani wanda suka ce aƙalla an sami kuɗaɗe a shekarar 2014 wanda yawansu ya kai dala Amurka miliyan dubu talatin da ɗaya amma 'yan ƙasar ba su mura a ƙasa ba. To a gaishe kamar Usman labaran duniya ko ji daga Washington. yanzu da ni da usman zamu janye mu baiwa ibrahim kalmasi garba wuri ya abin da ya ga dama a shirin sana'a <laughs> mu tattauna Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saruwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda kuka sani har yanzu zauren na tattaunawa na Baucin Yakuba inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga wakilin ƙungiyar fafutukar tabbatar da zaman lafiya ambasada Aminu Garba Sidi. a kokari a dawo da makarantun akwai wanda za su iya shafa fenti akwai wanda za su ba da kujeru a fara idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai kamar yadda kai magana asibiti asibitin na su yanzu kamar ya lalace an ce an dawo da shi ya dawo bulunu su me dai ana su fara wani abu su akwai kamar misali irin barista speaker dogara da professor kogoro da baristocin nan wanda suke su kefas magaji na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a ba da magunguna za su fara iyayen wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su su fara taimaka ma kansu da kansu sai gwamnati ta fara na san kuma mai martaba sarkin bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta in suka fara karɓanta aka recognize ɗinta daga nan sai su fara mu baya a samu inda za su samu sassala wani abu ba a bari a kwashe daidai matsalar shine rashin ruwa idan aka samu bohol kusa da wani gulbi bohol ɗin ana tada shi kowane rana ana cika gulbin nan gulbin nan ba zai kafe ba kuma ciyawa nan zai inganta a gurin ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu ciyawa ba fulati ne hankalinsa ya kwanta ba dogon nisa ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma ƴansa ba za su dawo ba ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe saboda haka ina roƙon musamman arewa da na tuna Allah ya ji ƙasa Sadauna ya fara yin su a wani jarun Yawuri za ka zo ka samu tawara akwai irin waɗannan gulabe cikin sokoto ƙauyukan su san inna ɗin an fara yi a nan bauchi an fara iyayen wannan lokacin yi guda to abubuwan ba su inganta da yawa ba ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu a samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba a kuma dinga musu bita game da sanin hakkin mutane hakki na inda kuka zo kuka kuka far musu to hakkin kowanne ana bin masa kare akwai doka duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo a nan kuma za a nuna masa kare bi ta nan ya bi ta nan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba ya ci hakkin mutane ba ko kuma dabbobinsa to ka yi na batun ma tsayawa kenan duk a haɗe? eh na batun tsayawa ne wanda nake magana abinda suka nema nake ba su shawara kamata ya yi ko da babu gwamnati musamman misali a ce maka makaranta ya tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi yancin a kokari a dawo da makarantun akwai wanda za su iya shafa fenti akwai wanda za su ba da kujeru a fara idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai kamar yadda kai magana asibiti asibitin nasu yanzu kamar ya lalace an ce an dawo da shi ya dawo bululu su me dai ana su fara wani abu su akwai kamar misali irin barista speaker dogara da professor kogoro da baristocin nan wanda suke su kefas magaji na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna za su fara iya yin wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su su fara taimaka ma kansu da kansu sai ta fara na san kuma mai martaba sarkin bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta in suka fara karɓanta aka recognize ɗinta daga nan sai su fara mu mu bayan a samu inda za su samu sassala wani abu ba a bari a kwashe daidai malam madalla madalla dai da irin kokarin da kuke yanzu idan aka ce ka ga mun baya ga batu dai na <coughs> batu na batun wato wannan karamar hukuma abu ne wanda yake sai ya samu zama a majalisa to yanzu idan aka ce ma ka fito fili ka faɗi bukatunku na zahiri wanda yake ne wanda yake za a iya gabatar muku banda dai batun maganan wannan karamar hukuma abu ne wanda yake gaban majalisa me za ka bukata idan an ce ka bayyana bukatunku bukatunmu dai duk wani ba sayi akan maganan nan ma da nake wani zai iya ce wannan ba ba sayi ba ne amma ni ainihin ba sayi ne da yare ma zan nan taba don saboda sai yawon in sun ji su ce ɗansu ne ya yi maganan nan miyan mini ma dalla daga dunga yin nan miya kwani yanci miya su ko nu bude kum tu wumi yanci tu miyawul dan jarida indulgam ya luwan fuje ka irin zaman da muke yi shine muna kuka kullum tun muna yara har muka girma muka samu iyayenmu akwai kuka wanda muke ma gwamnatin bauchi da gwamnatin tarayya da kuma tsoffinmu da masu sarautanmu akan na ɗaya muna kuka a taimaka a bamu chief ɗin da muke nima babban damuwanmu na ɗaya kenan musa yawon tafa ballewa na biyu shine da cewa kamar inda aminu sidi ya faɗa akwai makaramtu wanda suke tafa wanda da makaramtun nan zaman su a wurin ko yan acaba ma suna cin tuwo daga cikin gari zuwa makaramtun nan suke suke diban mutane su kai suna cin tuwo a wurin mutane da dama dai akwai abin yi a makarantar nan wanda zaka zo ka yi ka tafi gida ka je ka kwanta irin su irin su wayannan abubuwan a taimaka a kawo mana su in da sun samu don saboda shi ne na ɗaya yana rage zaman banza wa matasa kuma ya shi ne zai kara nuna hasken akwai zaman lafiya tsakaninmu da fulanin nan hmm, to ka iya gaisuwa ma da fulatin cikwa eh gaskiya ni fulani yan uwana ne abokan wasana ne amma ni gaisuwa da yarensu ban yi ba sai dai su ne za su iya namu don saboda kullum suna cikinmu eh. to a takaice dai gashi dai an malam aminu sidi ya yi bayani akan irin wasu bukatunku to ka san aka ce waka a bakin mai ta ya fi daɗi kenan me za ka ce a dangane da mai wa bukatunku jama'ar assalamu alaikum min wani suleiman babake komai an dimi ta fawa balewa amma min ko giɗirmi gomnati gomnati temi komin wasanamin wasana wasanamin dem demte min durata minon gunɗon lamu gumi mbiyata e tafabolo minon fa wala ko yali min minon temin kebi naggi amin te durata fa wala ko wanni min minon ni min kibata nayi amin dura di nyama di kara ɗi dima min janga kosam min jarana sayan koyen soda njara to shi sa mu mu fulani har ga Allah damuwoyinmu iya damuwoyinmu kenan shine mu zanna lafiya nama lafiya fata lafiya mu ba mun da dame mu wurin kiwo ne damu mu to za ka iya gaishe shi da sayanci kuwa a ni gaskiya ni bana jin sayanci to amma ya kamata kuwa yadda ake zaman lafiyar nan me yiwa ma a ce an saura a yi auratayya a tsakani eh? ba ganin ya kamata ce kun iya yaren juna eh? yanzu kai za ka iya auren matan basa eh dan iya mana dan aure ta eh, in ta yadda to kai kuma za ka iya ba su ma yan in sun yadda ba to ka ji fama ma da la ne kai ma za ka iya auren bafulatana zan iya auren bafulatana kuma za ka iya ba su zan iya ba su kuma nawa tunda akwai zamantake na lafiya tsakaninmu da su yanzu a aurayen ma muke son ya shiga don saboda shine dingishin zaman lafiya mm. to malaminu ko akwai abin da zaka ce da karshe abin da zan ce wannan ɗorewar zaman lafiya su iyaye musamman su ne ginshikin zaman lafiya abin da suka tsawatar shine zai ɗore da addu'a domin komai sai haɗa Allah an sa Allah gaba idan aka haɗa Allah aka sa Allah gaba da addu'a to insha Allah tsoffin nan na fulani da da sayawa ina roƙon yadda suka ɗauki alƙawarin ne sa har jikokin su amfana ya zama in akwai zaman lafiya zaka samu kyakkyawan ci gaba zai ɗore wanda yara sai su ji waiwai da akwai matsala amma ba su santa ba Allah kuma ya taimake su mu a inda suka ba mu haɗin kai da muke shiga garin su Allah kuma ya saka musu da alheri to jama'a duka-duka kuma wannan lokaci ne wannan kuma gaba muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa na tsakanin fulani da sayawa a shirin zaman lafiya mai ɗorewa da kuma fatan ganin cewar dai wata rana kamar yadda yake muka taru ɗin nan ɗaya daga cikinsu zai ce to mu zo gashi fa yau ya auri ko ba fulatana ko kuma ba fulatani ya auri ba saya to ku biyo mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shiri na zaman lafiya musamman ma a irin yankuna da ake ganin da babu zaman lafiya to madalla sai an jima The voice of America sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. kasan bin na gaba bin Allah da da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne a sheikh ishaq yunus muhammad almadani mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin da aka ji kashi na biyu a baya. Da rabaran Audu bakwai na Ekwa Matazu, jihar Katsina, ga Sheikh Almadani. To, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba, sai ya to ya tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya kyale ku, kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku to da in ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai mai dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah ka yi tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje yau duk wa'innan uban babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu wai da da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu ya aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka ɗore a haka na kwanmu ko kazarmu ba za ta iya haifawa da ɗan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada kuma ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani ta mu samu cin nasara bayan Allah ban banda wa'innan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da ƙayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba saboda wani so gabace mu a bayan ƙasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk dan arewa yana tutiya da cewa premier ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza premier bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na mai da awaye hudu premier shi ne ya je ya musunta da al'umma da yawa ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko bakwai ba ai bakwai ba sakamakon haka yan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mansura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nike tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kaya ba da zai yunkura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata ya yi kaza sawun a enugu yake a fatakot yake a ilori yake sawun a lagos yake sawun a ina yake to wata ba zai samu kai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake ya bar ƙasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya shi ma rabaran audu bakwai ya ce wajibi ne 'yan arewacin najeriya su kasance da hakuri da zama tare muddin suna son ci gaba salamu alaikum 'yan uwa na 'yan najeriya ni mai suna rabaran audu bakwai daga Ekwa Church Matazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri domin sabuwar gwamnati da Ubangiji Allah ya bamu. Da yake ku 'yan Najeriya mu ne muka zaɓi wannan gwamnati bisa ga yarda Allah. Bisa ga littafin Roma Sura goma sha uku aya ta farko, Allah ya ce babu wani mulki da ke akwai sai na Allah. mulkokin da muke gani kuma sanyayyu ne daga Allah don haka Allah ya ce bari kowane mai rai shi yi zaman biyayya da mulkin masu mulki domin su da ke mulkin nan sanyayyu ne daga Allah idan ko mun yadda mu masu tsoron Allah ne masu jin Allah ne masu bautar Allah ne to sai mu yi biyayya da hukumar da Allah ya ba mu muddin ba su hana mu bautawa Allah ɗin ba tsoraka abubuwan da ke faruwa ku 'yan majalisa mun zaɓe ku domin ku je ku yi abin da ya kamata a madadinmu a kan tantance wannan da ake wancan ya cancanta wancan bata cancanta ba wancan ya yi kaza ya kamata ku 'yan majalisa ku san cewa ba fara'ayin kowane mutum ɗaya za a kasance ba wanda aka kawo da yake shi shugaban kasan nan ɗan najeriya ne kuma ya san 'yan najeriya ya san kowa to ku amince mashi ne mashi addu'a kuma bai kamata jayayya ta rika samuwa tsakanin ku har wasu su fusata su kai su bar wasu har wani lokaci a rika kamar za a kai duka ku manya ne ku masu aminci ne abinda ake bukata da wakili a iske wakili da aminci to saboda haka ku yi aminci a gaban Allah yadda ya kamata hayanar da ke faruwa can da can mu dai sani idan an kashe dan jikun an kashe dan najeriya in an kashe bahaushe an kashe dan najeriya in an kashe bahilla ce an kashe dan najeriya najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka makiyaya da manoma ba abin da ya dace tsakanin kuɗin banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna A makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi a bangaren mu ta zamfara ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi ta yi abin da ya kamata domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa gandu ga wanda gandu ya waje ba saboda haka mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi jalla guda mana jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaishe ka Malam Ibrahim sannu da fama bari mai da kurin Usman ya ba mu labarai a takaici wanda shine shirin mu na ƙarshe. Tuma da laga kuma labaran a takaice. Kungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a yau Asabar inda boyen shugabansu ya bayyana cewa yakin da ake da su suna nan suna nasu salon yakin na daular Islama sannan hare-haren da Rasha take kai musu har ma da wanda Amurka ke jagoranta na taron dangi ya kasa karya lagonsu. Shugaban ya bayyana cewa Allah zai ba mu nasara akan wanda ba sa wa Allah sannan ya ce yana zargin kasar Saudi Arabia da cewa ta haɗa kai da Yahudawa inda ake yakinsu da sunan ta'addanci inda ya kira ga 'yan kasar Saudiya da su haɗa kansu wajen yakar azzaluman shugaban nasu ko shugabanninsu kamar yadda ya kira su mai saƙon sunansa Abubakar Albagadadi wanda aka saki sakon na tsawon mintuna 24 a shafin su na Twitter. Ƙasar Sabiya ta kame mutane guda 80 a ɗaya daga cikin manyan yunkurin ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma a ce na share ko tsabtace tsarin mulkin ƙasar. Ministan harkokin cikin gidan mai suna na Nabotsa Stefanovic shine ya bayyana haka a yau Asabar inda ya ce kaman ya haɗa da manya-manyan jami'an gwamnati wanda ake zargi da wawure kuɗi akalla za su kai dala Amurka miliyan 100 a jawabin da ya bayyana ga manema labarai. labarai a belgrade kakakin rundunar sojojin kasar iraki sun ce ya ce suna kutsawa cikin ramadi inda suke ci gaba da fafata kokarin kwato garin daga hannun 'yan kungiyar isis bayan kwashe watanni bakwai a hannunsu dakarun sun mai da hankali akan ginin gwamnati wanda suka ce an zagaye shi da bama wanda suka yi amfani da jiragen saman yaƙi wajen tada bama da aka binne mutane da dama ne suka ɓace a fargabar da ake da kuma tunanin wasu sun mutu a zabtarewar kasar da aka samu a babban yankin da ake haƙar duwatsu a arewacin myanmar inda akalla mutane 100 suka mutu ko kuma ake zaton sun mutu a harin. to jama'a abin da ya sauka kenan wannan shine shirin mu kwata-kwata na ƙarshe na wannan rana ta asabar sai gobe da safe da allah ya mun tashi lami lafiya muna fatar mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su fara daga misalin karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamar da chadi ko karfe 7 agogon mutanen ghana daga cikin wannan shirye-shiryen akwai shirin ladan na naɗi ko zaɓe sannan karfe 8 ko mu ku shirin salihu garba na da rashin tayi akan ba'ar ha a madadin dukkan sashen wasu